والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها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 wato mafifitan al'umma sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare su kamar kullum da muka saba muna gaito muku manyan malaman mu daga cikin wannan kasa da wajen ta baki daya dan gabatar da wannan shiri mai tarin albarka yau ma muna tara daya daga cikin manyan malaman mu malam Muhammad Rabi Umar Musa Rijal malam muna maka barka da zuwa to algabata malam kamar yadda wannan fili ya saba gayyato malamai da kuma ya ba su matashiya ta daban-daban to kai ma yau kamar kullum muna so kai mana tsokaci ne dangane da abin da ya danganci sadaukarwar sahabban manzan Allah wajen kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan addinin nashi baki daya wanda mun sani cewa babu yadda za a yi kowa da sahabban nan sun samu daraja ɗaukaka ne kasantuwar da manzon Allah kuma sun samu wannan fifiko ne irin gudunmawa da suka bada wajen kare shi kanshi manzon Allah a rayuwarsa da kuma kare addinin a lokacin da manzan Allah yake raye da kuma bayan manzon Allah ya bar duniya wanda wannan shi ba su daraja da falala sai da mana cewa kuma duk wanda zai samu wata daraja da falala to sai ya bi hanya irin tasu bi mana sai ya bi tafarki irin nasu yadda su ma suka so manzan Allah suka kare shi a rayuwarsu suka yada addinin su suka kare addinin su a rayuwarsu to saboda haka kowa ma gwargwadon irin wannan gudunmawa da ya bayar gwargwadon irin daraja da shi ma zai dosana a karkashin wannan to ina so malam mana dan tsokaci da dangane da su kansu wannan sahabban manzan Allah wace irin gudunmawa ko kuma ce suna da wata gudunmawa da suka bayar wajen kare manzan Allah da kuma shi kare kan addinin manzan Allah ta yi wani jin yake kawai amma bai san ma'ana manya-manyan al'amuran da wannan sahabai suka tsaye da su ba to nake so malam ya kokarin ya dan gabatar mana da wata gaba mai kwari haka wanda zai kasance mana izina ga masu kallon mu da sauraron muna falan fatan alkhairi Allah maka jangola bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallo ina sake jaddada mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu ko shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da gudunmawa da suka bayar mai girma wajen kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda yake karatu ko kuma duk wanda ya karanta tarihin musulunci ba zai inkari ba da cewa wannan sahabbai sun jajirce sun tsaya tsayin daka sun ba da gudunmawa mai girma babba wajen kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kare addinin musulunci sun ba da duk abin da suka mallaka duk wani abin da ka sani mai tsada na dukiya ko na rai sun sadaukar da shi don kare wannan addini na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala Allah hakan ba zai fito ba sai idan mun tafi zuwa ga misalai da dama da za mu buga na farko dai abin da yake gwada irin gudunmuwar da suka bayar yadda alkur'ani yake cike da yabansu yadda sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cike da yabansu kuma abu ne sananne cewa mutum baya samun daraja ko kima a cikin wannan addini da musulunci sai idan ya bi Allah ita kanta aljanna za mu gani inda aka yi magana aljanna ana maganar waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai mm-hmm. to kasancewar alkur'ani ya nuna sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan aljanna ne wanda yana gwada cewa sun yi imani kuma sun yi aiki na kwarai ka kalla ta wannan fuskar ta nan ma kaɗai za ka iya halaro cewa ashe ba gudunmawa karama suka bayar ba wajen tabbatar da wannan addini da wajen kare addinin kuma zaɓe ne Allah ya zaɓo su kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa Allah maɗaukakin sarki ya kalli zukatan bayi sai ya ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi kowace zuciya tsarki ta fi kowace zuciya nagarta sai allah ya zaɓe shi ya aiko shi da annabci sannan allah ya sake duba zuciyar bayi zukatan bayi sai ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne mafiya kyan zukata a cikin mutane sai allah ya zaɓe suka zama mataimaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka zama abokai gare shi suka zama sahabbai gare shi mm, mm. to da haka wannan zabe ne da Allah ya yi musu mm. da haka akan wannan zaben sai kuma Allah ya ba su dama ya ba su iko suka ba da gudunmawa wajen kare wannan addini mai yawa wani Allah zai iya buga misalai ta yadda abin zai fito fili manya-manyan abin da mutum yake ji da su a rayuwar nan dan adam shine ransa da yake jikin shi sai kuma abin da ya mallaka na dukiya waɗannan su ne mafi tsadar abinda mutum yake ganin ya mallaka in aka yi maganar rai wanda guda ɗaya ne ya tafi kuma baya mm, sake dawowa kamar yadda Allah ya riga ya kaddara a rayuwa mm. duk wanda ya mutu ya mutu kenan sai kuma abin da mutum ya mallaka na dukiya waɗannan su ne mafi tsada to idan muka ɗauki waɗannan abubuwa guda biyu mu ɗauko dukiya wanda ɗan adam Allah ya halicce shi da son dukiya mm. kamar yadda ya zo a hadisi mutum yana girma amma zuciyarsa tana matashiya kan san dukiya hmm. da dogon buri ko son rayuwa hmm. to idan mun ɗauki dukiya za mu ga yadda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba da dukiyarsu hmm. kai ka ce kamar ma ba sa son ta kamar ma mun san amfanin ta ba kamar ma ba irin mu bane wajen kaunar kuɗi da son kuɗi ɗauki sai jira abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda ka ga yadda ya ce da dukiyarsa wajen taimaka wannan addini da taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama misali lokacin da manzo Allah zai hijira hmm. lokacin da aka umarci manzo Allah da hijira gidan sayyidina Abubakar ya tafi kamar yadda ya zo a riwaya cikin sahih Bukhari da Muslim hmm. da Aisha take cewa tunda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo irin wannan lokaci na sanda wani abu manzo Allah ya saba yana zuwa gidan sayyidina Abubakar safe da yamma hmm. ko ya zo da safe ko da yamma wata nan safe da yamma amma a ranar sai gashi ya zo ba irin wannan lokacin ya saba zuwa musu ba eh sai yake bayanin an umarce shi da hijira sai jina abubakar ya ce to ya rasulallahi ina so in zama tare da kai abokan cikin mm. ah, in zama abokinka a tafiyar shi shikenan manzo Allah ya amsa masa da Aisha ce ban taba sanin ana kuka na farin ciki ba sai a ranar mm. daga sai jina abubakar yana zubar da hawaye mm. to muhallin sha da nake so sai jina abubakar ya yi amfani da dukiyarsa gaba daya ya yi amfani da iyalansa ma wajen ganin wanda hijira ta samu zartuwa ba tare da an samu matsala ba misali asma yarsa asma ita ta shirya abincin da za su fita da shi zuwa kogo da suka shiga da ma ta zo ɗaure a abin da aka sa abincin ba wani tsumma da za a ɗaure ko igiya ko wani abu sai ta ɗoma yafinta ta raba shi gida biyu ta ɗaure bakin abin abincin da shi ɗaya kuma ta yafa shi sa ake kiranta zatun da ɗaƙai ne ma abociyar mayafi guda biyu ko kyalle guda biyu abdullah ibn abi da amir ibn fuhaira wanda bararren bawa ne na sayyidina abubakar waɗannan su suka dinga kai kawo shi abdullah yakan zo ya a cikin garin makka zai ji da abin da yake faruwa da maganganun da ake yi mm. sai ya tafi kuma da daddare da yamma ya sada da je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar in gari ya waye da sassafe zai shigo garin Makka sai a ɗauka a garin Makka ya kwana mm. shi aikin da ya dinga yi kenan sannan Amir ibn Fuhaira wanda yake bararren bawa na sayyidina Abubakar shi kuma yana sayyidina Abubakar kiwo da haka idan yamma ta sai ya kaɗa dabbobin daidai dutsen sai manzo Allah da sayyidina Abubakar su ta nonon wannan dabbobi hmm. ba tare da an fahimci me yake faruwa ba kaga wannan sadaukarwa ce wajen kare annabi sallallahu alaihi wasallama da kare addinin hmm, shi yasa idan ka bi hadisi za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. ya yabi sayyidina Abubakar irin yaban da bai wa kowa cikin sahabbai ba hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda wanda imam tirmidhi ya rawaito imam al-albani ce hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa mali ahdin indana yadun illa wa qad kafainahu babu wani da yake da wata ni'ima a wajen mu da ya mana wani abu na ni'ima ce sai da mun saka masa wannan ni'imar da yi hmm. duk wanda ya mana wani abu na baiwa na ni'ima na kyauta duk wanda ba da gudunmuwa manzo Allah ce mun hmm. saka mai ba hmm. khala ababakar man da abubakar manzo Allah yana jin har yanzu kamar bai saka mai abin da yi ba da yace eh, fa inna lahu indana yadan Yukafi Allah bihi yawmal sai sayyidina Abubakar yana da wata wani wata ni'ima da yayi mana mm-hmm. wanda Allah ne zai saka mai da wannan ni'imar ranar tashin alkiyama mm-hmm. sai ce wa ma nafa'ani malu ahadin qabdun mm-hmm. ma nafa'ani malu abi bakr ba dukiyar wanda ta amfane ni gaba daya irin yadda dukiyar sayyidina Abubakar ta amfane ni kaga na Khadija tana da dukiya kuma ta ce da dukiyarta wajen taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba kamar yadda sayyidina Abubakar yi ba manzo Allah ce walau kuntu muttakhidan khalilan da zan riki wani ya zama khalil mataki ne na kauna na karshe yace lan takhaztu aba bakrin khalila da na ɗauki sai jira abakar ya zama khalil nawa sai manzo Allah ya ce ala wa inna sahibakum khalilullah ku saurara ni ma'ana manzo Allah yana nufin shi ma'abocin ku ma'ana shi manzan Allah khalilullah ne ba da yin Allah ne da haka matsayi ne da Allah ya bani to bai kamata kuma ni kuma in ba wani ba wannan hadisi kaga yana nuna mana irin yaban da manzo Allah yake wa hmm. Abu Sayyidina Abubakar kan yadda irin yadda ya bada dukiyar sa wajen hmm. kare addini hmm. da kare Annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya a riwayar Ibn Majah lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi fa baka Abu Bakr Sayyidina Abubakar sai ya kuka ya zubar da hawaye ya ce hal ana wa mali illa laka ya rasulullah ni da dukiyata duk naka ne ya manzon Allah babu wani abin da ne maka da har nake ganin ina da wani fifiko akan kowa ni da kai ma duk gaba daya ni da dukiyar ma ina kan yaro ne da kai da Allahu akbar a riwayar bukhari daga abin darda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa wasani bi nafsihi wa mali mm. ya bani dukiyarsa da kan shi gaba daya to kaga wannan yana nuna cewa irin yadda sai jira abubakar ya baje sa wajen taimakawa annabi mm. sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam shi sa Allah ya yabe shi mm. da Allah yake cewa wa sayujannabu hal atqa mm, allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza mm, illa ibtigha wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda in ka duba ibnu kasir yace malaman tafsiri mafi yawancinsu mm. sun tafi kan wannan ayu sun sauka kan sayyidina abubakar siddiq gashi Allah yana cewa wanda yake tsoron Allah zai nisanci waccan wuta da Allah ya magana sai yake cewa wanda ya ciyar da dukiyarsa dan neman yarda Allah ba ya ciyar bane dan wata ni'ima da yake so wani ya saka masa ba ya bayar bane dan ya samu wani abu mm-hmm. ya bayar ne dan neman yarda Allah wala saufa yarda mm-hmm. shi ne ibnu kasir yake cewa sai abakar mutum mai karimi mai karamci mai kyauta mai bayarwa mm-hmm. to haka idan ka dauko sayyidina usman ibn affan Allah ya kara masa yarda khalifa na uku kenan da za a je yakin tabuka wanda shi ake kira ghazwatul usra yaki ne da aka yi cikin tsanani na farko dai ana tsananin zafi na biyu kuma yaƙi yana da nisa inda za a je nesa ne sannan na uku mutanen da za a da su wasu mutane ne da suke ababen tsoro mm. romawa ne ana ganin mutane ne da suke sun daɗe suna yaƙi kuma har ma suna da daula mm. to wanda ya sa manzan Allah ma bai yi tauriya ba ma'ana bai saka ya ba manzan Allah kai tsaye faɗi inda za a je mm. in za a je sauran yaƙi yaƙi manzan Allah ya kai tauriya sai ya nuna kamar gabas za a yi ba manzan Allah zai fito ya ce musu gabas za mu yi ba a aikace zai nuna kamar gabas za a yi ta yadda idan munafukai sun tashi daukar labari za su nufi mutanen gabas ne da labari cewa fa za a zo don mun ga ana shirye-shirye mm. to amma manzo Allah yamma zai yi mm. to amma wanda ba manzo Allah bai tauriya ba saboda halin da saboda halin ake ciki sannan kuma ga rashi na abin hannu shi yasa da aka zo za a tafi yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa zai hada rundunar ya bada guzurin da za a je yana da aljanna Allahu akbar a ranar sayyidina Usman kamar yadda malaman tarihi suke faɗa sai da ya bada alfa dinar dinari dubu ya bayar dan aje a ɗaukaka addinin Allah mm. dinari dubu ɗin da yanzu muna maganar rubu dinar mm. shine wajen yawa dubu eh, takwas ko dubu takwas da wani mm, abu ka kasa dinari hudu dubu takwas da wani abu kaga ka ɗauke shi dubu takwas to dubu takwas sau hudu sau hudu shine shine dinari daya eh shine dinari daya mm, kuma wannan zai baka dubu dubu takwas sau hudu zai baka dubu talatin da wani abu ko mm, dubu talatin ko da shida ko domin dubu talatin da biyu da biyu zai baka to dubu talatin da biyu sau dubu wannan alisabin mana kenan na alfa dinar zai fi haka mm. abin da ya bayar kenan kamar yadda ya zo cikin sunan tirmidhi lokacin da ya kawo wannan dukiya aji sai manzo Allah yake cewa kudin dama kenan wannan eh, sai manzo Allah yake cewa ma zarra usmana ma ba ba'da yau duk abin da sai jira usman zai yi bayan yau ba zai cutar da shi ba duk abin da zai ba zai cutar da shi ba wannan yana gwada maka irin yadda Allah ya zabi waɗannan mutane waccan dai magana ta tabbata eh. ta yadda Allah ya zaɓo zan sa ka ya zaɓo shi kuma anan zamu ciro wani fiqhu mai girma hmm. ashe duk wanda Allah ya yarda da shi to hmm. yafi karfin ya mutu yana kafiri hmm. domin Allah baya yadda da mutumin da zai mutu kan kafirci mm, to kaga sabanin maganganun wayancan masu cewa wai wai bayan manzon Allah ya bar duniya wai sun canza baki mm, tunda har suna quotation wancan hadisi wai da manzon Allah yake kan eh. al-kawsar yana halumma ilai eh, badal suna dauko wancan hadisi mm. to su ba su canza ba tunda Allah ya riga yadda da su Allah ne ce laqad radiyallahu anil mu'minina da haka warida sifatun qadimatun lillahi ta'ala sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki ko ba yadda za a ce Allah ya yadda da mutum ko daga ba bai yadda da shi ba dan kai dan adam kai ne kamanta dan adam da kai ne zaka yadda da mutum yau ko kuma ya mm. bayyana da ka cewa bai kamata ka yadda da shi ba to wannan magana da manzo Allah ga sayyidina Usman mm. tana gwada irin yadda ya bada dukiyar sojan taimakon addinin to ba shi kadai ba dauki irin su abdulrahman bin Auf sun ta ciyarwa tun manzo Allah na rayu har bayan manzo Allah ya bar duniya ka ɗauki al'ansar gaba ɗayansu me yasa suka samu al'ansar mm. wa yi na ala mm. anfusihim wa dauka da bihim khasasa mm. domin taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taimakon addini ne in ka bada dukiyarka za a je jihadi ka taimaka annabi ka taimaka addini in ka bada dukiyarka wajen kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ka taimaka wa addini ka taimaka manzon Allah abuwa ne mutalazima ne to wannan misalai na dukiya suna nan da yawa wanda idan da za mu bi su a tarihi za ka iya fitar da abubuwa masu yawa irin yadda sahabbai suke ba da mm. su wajen taimakawa addini da wajen kare annabi sallallahu mm. alaihi wa mm. alihi wa sallam to malaga ta malam wannan abin da ya danganci mun san musallan suna da yawa eh, ko ba haka bane ba wannan abin da ya danganci kusan dukiya kenan eh. to zamu ga bangaren rayuka ma za ka tattar cewa su ma a nan ba sai kasa a gwiwa ba to akwai dan bukatar malai dan ba mu dai side din ma haka eh wato misalai wajen ba da rayukansu hmm. a nan ne ba za ga abin mamaki dan mutum zai iya ba da dukiya din amma rai ba kowa yake wasa da shi ba to amma za ga waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. suna ba da rayuwarsu misali hmm. mu ɗauki yakin badar manzo Allah bai fita da niyyar yaƙi ba ya fita da niyyar za a je a tare waɗannan mutanen makka da suka zo ayar mutanen makka da ya zo da dukiya a kwace dukiyar dan a mero da mutanen makka abin da a mm, kwace mm, musu inda wasu an kwace musu dukiya yadda za su yi mm, jira to amma da aka tafi sai kuma abu ya canza sai ya zama yaƙi za a yi kuma yaƙin nan za a tinkari mutum dubu wanda suke da makamai suke da ababen hawa suke da shiri tunda sun taho daga makka ne cikin shiri kullum ba ka da malaman tarihi suke faɗa suna yanka karaku tara goma su ce a lokacin da manzo Allah da sahabbai wani ba a kafe yake tafiya ba hawa mm. hatta malamai suna cewa manzo Allah suna da sallama raƙumin da yake hawa su uku suke hawa in manzo Allah ya hawa aka yi tafiya ya sauka da mm. ya hau sai jinan Ali ya hau yi tafiya Marsad ya hau yi tafiya mm. saboda rashin ababen hawa din gashi ma makamai to amma da aka zo da ya kama za a yaki sai manzo Allah ya tara sahabbai sai yake shawartar su da ya shawarci su mutanen makka suka tashi suka yi magana mai daɗi sai jina abubakar yi magana mai daɗi manzo Allah ya sake ce a bani shawara wani cikin mutanen makka ya sake tashi ya magana mai daɗi sai manzo Allah ya sake ce a bani shawara sai mutanen madina suka fahimci su yake nufi saboda suna da yawa a cikin rundunar kuma yanzu kusan yakin a kusa da garin su za'i da sauransu ne sai manzo Allah yake so ya ji me za su faɗa eh sai Sa'ad ibn Mu'az sai ya miƙe ya ce laka annaka turiduna ya rasulullah mu kake nufi ya manzan Allah da kake ta ce a baka shawara sai manzan Allah ya ce eh sai ce faƙari amanna bika mun gazgata ka ya rasulullah mun yi imani da kai wa saddaqnaka mun gazgata ka wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa alhaq mun shaida abin da ka zo da shi gaskiya ne hmm. wa atainaka ala zalika uhudana wa mawasiqana ala sam'i wa ta'a hmm. akan wannan muka baka alƙawuran mu muka baka yarjejeniya za mu maka da'a za mu ji duk abin da ka faɗa hmm. famdi ya rasulullahi lima aratta je kai abin da kai nufi ya rasulullahi je ka kakka ja baya muna tare da kai fa nahnu ka muna tare da kai fa wallazi a bil haqq yace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya la wista'aratta bina hadha al bahr ya ce wannan kogi da yake gaban mu da za ka kutsa shi fa huttahu ka kutsa shi akan abin hauka da huduna kuma aka za mu bi ka ba tunanin cewa za mu mutu ko ba wanda ya iya ruwa a cikin mm. ko kaza in dai ka shiga za mu bi mm. ma ta khallafa minna rajulun wahidun ba mutum ɗaya da zai ja baya a cikin mm. sai ya ce wa ma na karahu an tanka bina aduwa na gadan ya ce ya rasulullah ba ma kin gobe ma ma da abokan gaba duk abin da zai faru ya faru wajen kare a cikin su yake shakku kuma gabancin eh, su yanzu sai ya ce inna la subrun fil harbi mu mutane ne masu hakuri wajen yaki sannan sirkun fil masu gaskiya wajen haduwa ba za mu gudu ba mm. la'alla Allah yurika minna ma taqarra bihi ainu cewa la'alla ubangiji ya nuna maka ta hanyar mu daga gare mu abinda idan ka zai san ya rasulullah fasir bina ala barakatillah wannan sahabbai umuma kenan mm. shi yasa duk wanda ya je yakin badar ya fita daban cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda kaga an fita ba da zuwa wannan yakin an fita ba da niyyar amma ga irin kalmar ta fito ga irin kalmar da ta zo wanda irin yanayi ka je ya rasulullah wannan ba shiri aka zo ba ba ba mm. shiri aka zo to ina ga an zo da shiri mm, a wata riwaya yake cewa la'allaka an takuna kharajta li amri. ya rasulullahi ta yi ka fito dan wani lamari wa ahdasa Allahu ilayka ghayrahu amma Allah ya fara da wani abu wanda ba shi ka fito ba sai ce fanzuru allazi ahdasa Allahu ilayka fabdi ka kalli abin da Allah ya fara maka sabon abin da ya zo maka je ka ya rasulullah fasil habla man sha'ita sada igiyar wanda ka ga dama ta zumunci kai zumunci da wanda ga dama ya rasulullah waqta hibala man sha'ita ka yanke zumunci da wanda ga dama kowaye kakka ji komai ya rasulullah sai ce ka bamu abin da ka ga dama ka kuma bar abin da ka gaba dama a dukiyar mu ka sani abin da ka dauka mun fi son shi akan abin da ka bari sabon manzo Allah kenan sai wannan manzo Allah ya ji dadi mm. yi farin ciki da wannan magana kuma duk ra'ayinsu ne duka mm. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yake musu bayani to ga inda za ka shewa ga inda za ka kashe har yaki ya gudana suka yi kuma jarumtaka mutum ɗari uku da goma sha suka kori mutum dubu aka kashe mutum saba'in aka kama saba'in saura kuma suka gudu kaga wannan jaruntaka ce duk da makamansu mm. mutanen da suka toso su arnan hadda mata mm. don su kara musu karfin gwiwa mm, mm, mm. sannan ana kiɗa ga abinci ana ci game sai ga su kuma sun gudu da baya to wanda yana gwada mana irin sadaukar wasu abai wajen ba da rayukan su nan taimakawa addinin Allah mu dawo kan wani misali dauki Abu Talha Anas yana rawaito mana hadisi cewa a yakin Uhud mutane sun jange daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yaki yayi yaki ya zama an samu cakudewa abuwa sun rincaɗe Allah ya kawo jarraba sai suka ɗan ja baya har ma wasu suka fara goma komawa baya kamar yadda Allah ya bada labari cikin suratu Ali Imran ido da wala talmuna ala ahdin wa rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin har zuwa karshen ayoyi to wasu fara ja baya to sai Anas dan Malik yake cewa kana Abu Talha wa Abu Talha bayna yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallama Abu Talha sai ya zo inda manzan Allah yake sai baka haka sai ya rufe manzan Allah ya yadda komai ya sauka jikin shi kan ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana abu talha ta rajulan rabiyan mutum ne kuma da ya kware wajen harbi in ya harba kibiya bata cika kumcewa ba tana zuwa ta sami inda ya yi nufi saboda tsananin harbin da yake yana zuwa ya kare manzo Allah sannan kuma sai ya dauba kaya harba sai da ya karya a ah, kwari guda biyu saboda tsananin harbi eh, ko uku zai zo mutum zai zo da kayan hmm. kibiya hmm. zai wuce manzo Allah ya ce ya kira ce zubewa Abu Talha ita hmm. Abu Talha ya dauka ya harba saboda in ya harba yana samu sannan kuma ya zo ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zama da manzo Allah yana daga kai ya duba ya ga me yake faruwa sai Abu Talha ya ce la tushrim ya rasulullah ya manzo Allah kada ka daga kanka kada ka daga kanka bi abi anta wa ummi na fanshe ka da babana da babata la tushrim yusibaka sahmun bi sihamil qaumi kada ka daga kanka wani mashi daga cikin mashin sai zai same ka sai yake cewa nahari nuna nahari zan sa kirji na in kare kirjin ka ya rasulullah kaga ai ba abin da yafi wannan jarumtaka da sadaukarwa wala qad waqa as-sawfi min yadi abi talha imma marratayn wa imma salasa anas dan malik yake cewa sau biyu takobi na faduwa da hannunsa banda harbin da yake kuma yana yaki da takobi duk wanda ya gurin sai an gama da shi wannan hadisi yana cikin sayyid bukhari to wannan ma misali ne na irin yadda suka ba da mm. rayukansu don kare annabi sallallahu alaihi wasallama dauki mm. wani misali anas ibn nadir anas ibn nadir bai je yakin badar ba wancan da muka dan yi maganar sa mm. bai je yakin badar ba da haka yazo ce ya rasulullah ban je yakin badar ba amma in za a yi yaki na gaba za ka ga me zan eh. da haka da yaki na gaba yazo yazo ya shiga wanda da yazo ya shiga ya jaruntaka sai da ya shahada sai da aka samu tsakanin suka da sala a jikin shi sama da tamanin da wani abu wanda bai ja da baya ba mm. ya tsaya ya yi wannan saboda a yakin aka zo aka same ka da sara da biya a jikinka mm. to alama baka mm. gudu baka gudu ba kenan ka tsaya yawa kuma a same a gaban mutum ko jikin mutum da sauransu abin da ya kama da wannan wanda ma wani mala yanzu duk wani abubuwan da kake ba mu amsila kaga ai wani abu ne wanda yake nuna mana su wayannan sahabban ga irin gwagwarmayar da suka yi eh. to zan so yanzu bayan mun dan karbi sanawa insha Allah eh. akwai abin da ke so ka dora mana akan wannan gabar kafin ka je gaba ta gaba jama'a masu kallon mu da sauraron mu za mu karbi nan sako sannan mu da mu dora insha Allah malaman sunna sahihiyar kafa ta samun wadatattun sakonni da aka rairayo da amintacciyar rariyar tace sakonni bisa dogaro da alkur'anil karim da kuma hadisan manzon Allah me suka iya fayyacewa dangane da tashar sunna tv ba mu cewa komai illa mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala game da fitowar sunna tv da malaman da suke ta karantarwa dare da rana komin ruwa komin sanyi komin abin nan suna ta kokari Allah ya saka musu da alheri wannan sunna tv madalla da ruwanta ta zama mana kofa ta alheri da Allah ya bude mana kuma ta toshe mana kofar sharri tabbatar da isar da sakon tarbiyya abin da ya shafi tarbiyyar yara tarbiyyar matasa wanda ya shafi ɗabi'u da halaye babu ba mu taɓa samun kamar ainihin wato wannan kafatar sunna tv Ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hore mana wannan gidan talabijin na sunna TV musamman ma wajen karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasance da tashar sunna TV a da yaushe auzubillahi samil ali masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da layi da sake dawo a wannan lokaci muna tare da ɗaya daga cikin manyan malaman mu a sheikh muhammad rabi umar musa rijal lemo wanda yana mana magana kan matashiyar sahabban manzan allah irin gudunmawar da suka bada wajen kare addinin musulunci da kuma kare manzan allah baki daya in za ku yi tuna malam yana mana bayani ne dangane da irin gudunmawar da suka bayar wajen ma'ana rayukansu wajen kare addinin musulunci algaba ta malam dazu kafin mu karbi wannan sako muna magana kayi magana dangane da abinda anas bin nadar allah kara masa yadda shi ma ya bada gudunmawa akan wannan ban sani ba ka za ka dire akan anas din din in maka wata tambaya ko kuma akwai sauran abin da kake so ka dare a a kissar Anas bin Nadir abin da muka ce shi yakin Badar ba haka da haka yazo yi alkawari gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama din ran da aka kara haduwa da mushrikai to za a ga abin da zai aikata da haka ya zo da karsashi mm. lokacin da aka je yakin Uhud kamar yadda muka faɗa an samu rabewan mutane mm. har wasu ma sun ja da ba mm. duk da wanda suka ja da ba a yakin uhud in yi wata dajiya a nan mm. na akwai masu kan sabai su ce ai sun gudu sun bar annabi to Allah ya yafe musu har ba ga wani sai samu sai wanda bai eh. Abdullahi bin Umar wai wanda ya samu Abdullahi bin Umar yana cewa Usayyidina Usman yana cikin wanda suka gudu Allah ya yafe musu innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytan bima ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum da haka to lokacin da wannan abu ya faru hawa suka ja da baya Anas ibn najir abin da ya tashi ce allahumma inni a'tadhiru ma sana a haula ya allah ina ba da uzuri kan abin da waɗannan suka yi ragowar sahabbai eh yana nufin sahabbai ma'ana yana uzuri sannan ya ce wa abarau ma sana a haula sannan na baranta daga abin da waɗannan suka yana nufin mm, mushrikai mm. sai gaba sai sa'ad ibn mu'az ya tare shi da ya tare shi ya tinkare shi ina zaka sai anas yake cewa ya sa'ad bin mu'az aljannata wa rabbin nadri ce aljanna nan fa na nufi aljanna na rantsi da ubangijin nadir baban shi kenan aljanna na nufa inni azidu rihaha min nuri uhud ina jin kanshin aljanna a bayan dutsen uhud da haka yanzu aljanna na dusa sai ya tashi ya je kamar yadda na na bayani mm. ya je ya shiga ta yaƙi ya ta yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ya ba da rayuwar shi gaba daya sai da suka samu suka da bashi saboda a suka da bashi da kuma sara da kuma saboda tamanin da wani abu hmm. ya ce wa wajen ku kadi katala kadi kutila wa kadi da mil mushrikun muka same shi an kashe shi sun bayan yi jikin shi abin da ake kira musla hmm. ma'ana su yanke wata gaba su yanke wata gaba ka dan su muna da gawar yake cewa saboda wannan abin da suka yi mai yar uwarsa ce ma ta iya gane shi ta hanyar yan yanzu ya canza kama shi yasa yake cewa muna ganin mm. wannan aya ta sauka ne akan shi mm. da Allah yake cewa min almu'minina rijalun mm, sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allahu akbar Allahu akbar misali wannan dinda maza ne mata ma ba a masa ba tunda sabon manzo Allah maza da mata ne Aisha bintu Abi Bakar radiyallahu ba da Aisha yar sayyidina Abubakar da ummu sulaim ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik mm. sananniya ce cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a hadisin anas dan malik cikin bukhari da muslim mm. yana cewa wa laqad ra'aytu aisha binta abi bakr wa umma sulaim wa innahuma la mushammiratani ara khadama suqihima ko ara khadama suqihima mm. tanfuzanil kiram ala mutunihima yace na gana na aisha yar abi bakr siddiq da ummu sulaim sun zage dantsansu in ka ji an ce an zage dantsi mana mm. ana aiki mm. suna ta ɗebo ruwa da salka suna zuwa suna ba wasu abai wanda suka zo mm. suka ji rauni haka suna sha kaga wanda aiki ne ba da yake a gurin yaki duk kai ka wanda za ka yi yawa ba da kuma ranka ne domin a lokacin da mutum zai gita komai zai iya faruwa ana iya kawo harbi a lokacin da da kibau ko a jiho shi ya samu din mm. amma da sabe ba su kalli wannan ba suna ta kai kawo su je su ɗebo ruwa su kawo mm. a ga ma ba da rai ne wajen mm. kara addinin Allah madaukakin sarki ba da ya tsaya ba har ruwa yau ne Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yana hakaito mana cewa a ranar a yakin Uhud wasu ma'ana mutane bakwai cikin a mutane bakwai cikin mutanen ansar eh, da wasu mutane biyu daga cikin ma'ana mutanen shawa su yi zama da su waɗannan arna sun zo kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce man yarudduhum anna wa lahul janna waye zai kare daga waɗancan mutane yau sun yunkuro hmm. sai manzo Allah yake cewa waye zai kare ni daga gare su yana da aljanna hmm, hmm. manzo Allah ya yi irin wannan abu ya faru ce wa zai yi kaza yana da aljanna saboda manzo Allah yana magana ne da wahayi mm, ana ce fa taqaddama rajulun min al-ansari sai wani mutum cikin mutanen Madina yayo gaba mm. ya zaburo mm. fa qatala hatta qutila har yayi yaki har aka kashe shi wajen kare wayannan wajen kare annabi sallallahu alaihi wasallama daga waɗannan mutane da suka yo kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya sake shaida cewa waye zai ka kariya yana da aljanna ko kuma abokina ne aljanna sai wani mutum cikin mutanen madina ya sake yunkurowa shi ma har aka kashe shi anas dan malik ya sai da aka kashe mutum bakwai a cikin mutanen madina ko ka duba fa idan wanda ya zo aka kashe shi wancan kuma sake tasowa yake yi kuma shi ma bai bayar da ta abin da ya fara kan wancan zai fara kai dama na shi ma zai iya zai iya zai iya rasa ran shi kamar yadda wancan ya rasa ran shi wannan kuma yana nuna maka jaruntaka mm. da irin yadda suka ba da rayukan kuma da kuma gazgata wancan magana ta wancan wakili na ansar da ya magana cewa in eh. eh, duk abin da ya faru suka barci za su tafi akai to kamar gazgata wancan magana kenan da abin da ka umarce mu ya rasulullahi za mu tafi akai to haka ma'ana suka yi suka yi ta rayukan rayukansu talha ibn ubaidillah na zama yi magana abu talha shi kuma talha ibn ubaidillah kamar yadda qais ibn abi hazim yake faɗa yace na gan shi na ga hannun talha haddiga ya shanye saboda me ya ce lokacin da ana yaƙi da haddiga ya dinga kare annabi sallallahu alaihi wasallam in an kawo sala sai ya sanya hannun ya kare in an kawo ya kare dalilin wannan hannun ya shanye haka ya kara rayuwar shi da hannunsa a shanye wanda yake ca na ga hannunsa a shanye saboda yadda ya kare annabi sallallahu alaihi wato malam a wannan gabar ba eh. abin da yake dan damu na da kuma na san yana damu mutane da yawa eh. ka ga yanzu wannan abun da kake faɗa dinnan kamar babu su kamar babu su a wake kamar al'umma ba su san su ba eh. kuma wanda ni ina gani sanin al'umma ga waɗannan abubuwan to wa'ancan kiraye kiraye da wa'ancan maganganu na banza hankali ma mutum ma ba zai kokowa kokarin su ba ma balle ya gasgata yanzu ga dai kalli irin wannan gwagwarmaya ba wanda ba taɓa samun wasu al'umma mabiya na wani shugaba masu irin wannan jarumta da karfin hali irin wannan ba masu kokarin kare shugabansu da bashi gudunmuwa duk inda ya kamata ya ba su to amma me yake faruwa algafar ta malam wa'ancan al'umma musamman rafida da shi a wanda su kullum kokari suke ire-iren waɗannan nasus su kareta yanzu kashi kamar maganar kama ka taɗazu kokarin wancan nassin da yake maganar cewa manzo Allah zai ke kiran al'ummarsa akan tafin alkhawsar ku zo ku zo hadisi ya tabbatar manzo Allah mala'iku za ce sun gayyara sun canza addini sai suke kokarin dora ire-iren waɗannan nassoshi akan wai sahabban manzon Allah duk za su ce wasu za su ce maka ai sun da wannan abu. to amma bayan manzo Allah ya bi duniya kuma ai sun barkan al'amar to so nake malam ka ba mu haske guda biyu a nan gurin kafin ka tabbatar ka ta gaba eh. abu na farko dai ya kamata a yi tsokaci akan waɗannan abu ya kamata al'umma ta sanfa ga abubuwan da waɗannan bayan Allah suka yi saboda haka ya kamata duk wani abin da zai zo akasin abin da yake nuna waɗannan abubuwan to ba abu ne wanda yake na karɓa da yake na sannan abu na biyu ya za a koda mutane waccan magana da suke faɗa cewa ga hadisi ya inganta maimakon suke ƙoƙarin cewa a'a su ne ba sahabbai ba a daga cikin al'umma wanda suka canza a kokari suke su dora magana cewa ma'ana ai kan sahabban manzon Allah ne har suna masu tabbatar cewa ai gashi ya nuna ma'ana sun canza to bayan manzon Allah ya bar duniya suka canza to akwai bukatar malam dan kawo mutane kuma wannan magana ba gaskiya bace ba ba su canza ba kuma har ya bar duniya akan haka suka mutu su ma wato duka abubuwan guda biyu hmm. ilimi ne zai magance su da ilmantarwa da wayarwa gaskiya ne ire-iren wannan shiri mafifitan mm. al'umma mm. shi ne zai magance wannan domin waccan aƙida ta rafidanci ta zagin sabon annabi mm. sallallahu alaihi ba ta yaduwa sai wurin da yake ba ilimi eh, babu yadda za a mutu karanta tarihin musulunci ga irin yadda sahabai suka zauna da annabi sallallahu alaihi kuma har wani ya zo ya dinga gaya masu cewa waɗannan sahabban sun ha'inci annabi sun yi ridda sun yi ƙarya yadda ko ba wani abu in mai hankali ya kalli irin sukan da ake sabon manzo Allah to ai yana koma zuwa ga annabi ya zai manzo Allah ya zauna da kamar sayyidina Abubakar tsawon shekara 23 in ka dauki lokacin annabta ma mm, banda mm. zaman da aka yi tun abokantaka can baya abokantaka mm, tun gaba ne ya zama annabi ka dauka ma daga lokacin annabta tsawon shekara 23 a ce manzo Allah bai gane makiyin shi bane manzo Allah bai gane ba musulmi bane manzo Allah bai gane cewa baya kuma kuma in ba shirere bane kuma a ce ya kasa shirye da shi kuma kuma manzo Allah ya kasa yin tasiri akan shi tsawon wannan zaman kaga manzo Allah bai iya karantawa ba kenan kaga wannan suka ne ga annabi ko ko yanzu mu a haka mm, yadda muke haka ba ko mm, komai ba mm. a ce ka zauna shekara 23 baka san mutum makiyin ka bane kuma kuna tare kullum kuna tare da shi dare da rana in ka kowaye zai karanta tarihi musulunci zai ji an ce manzo Allah da sayyidina Abubakar manzo Allah da kamar yadda daga cikin sahabbai yake faɗa kan sayyidina Umar yace na ji manzo Allah da cha na shi gani da abubakar da umar na fita da abubakar da umar hmm. a ce tsawon wannan shekaru manzo Allah bai gane baki kaga suka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne shi yasa in har ya kasa ganewa suka eh. in kuma har ya sani ya kasa tasiri kuma ya juya shi kuma ya eh, canza masa ya zauna da su har ma ya aure eh. ƴaƴan su suka ne sannan kuma wani abu wani abu kuma hmm. kamar yadda na faɗa hmm. mutane akwai da yawa sun jahilci ma waye sahabi yanzu barin baka misalin wani abin da ya faru a makaranta babban makaranta makarantar da ake NCE ba hmm. makarantar da ake hmm. sakandire ba eh. ɗalibi zo na tambaya ta tsakanin sayyidina Abubakar da Ibn Taymiyyah waye ya zauna da wani ko kuma ya aka yi waye ka da hankalinsa kuma eh, wannan ɗalibi ne karatu yake yi amma bai ma iya gane ibnu taimiyya malami ba ne da ya zo bayan wani lokaci mai yawa to yanzu kaga wannan da abin da aka faɗa mai kansa habi iba zai abin da aka dora shi kai tafiya zai subhanallah inna lillahi haka ilmantarwa shi yasa wannan shiri ba karamin alkhairi bane hmm. domin ganin mutane za su ɗauki su waye ma waɗannan mm, sahabban da ake magana kamar yadda aka kira su a cikin wannan shiri khairu mm, khairul mm, qurun kamar yadda manzo Allah ya ce khairun nasi qarni mafi alkhairun mutane karni na to sai ta hanyar irin wannan ne za a iya gano ko su waye ta hanyar bin tarjamar su da rayuwar su da karanta yadda suka gudanar da rayuwar za a iya ganewa to ta nan ne za a iya magance sannan kuma ɗauko hadisan manzan Allah a ɗora su akan sahabbai kamar mm. cewa manzan Allah ce wasu mutane za su mm. tafki na mm. sannan sai sun zo za su sha mana iku su kore su manzan Allah ya ce al'umma ta ce a ce a'a wa gayyaru ɗauko su a ɗora su kan sahabbai saboda dattin zuciya ne kasa wanda zuciya shi ta zama ta lalace to kullum duk wani nasi in ya samu kokarin shi ɗora shi kan waɗanda yake gaba da su amma in ba haka ba yanzu in ka kalli rayuwa tun daga zamanin annabi zuwa yau kai ko ma yanzu da mutum yake rayuwa hmm. irin wannan hadisan inda mutum zai karanta ba a mai sharhi ba ka karanta hadisi hmm. karan kanka da ka ɗan kai ka inda ya kamata ka ɗora hadisi mai hmm, to amma da kyakkyawar zuciya inda da kyakkyawan zuciya mm, saboda kai ka san ga inda aka gayyara aka mm, baddala din to amma saboda rashin kyan zuciya sai mutum ya tsallake lokacin shi ya mm. tsallake mai bi masa ya tsallake duka ma da can kuma kuma zamanin annabi wanda Allah ya wanke zamanin ma a can zai dauko hadisin ya iyakance shi iyakan waɗannan sahabban manzo Allah saboda zuciya ba ta da kyau saboda an riga an sa mutum kiyayya da gaba na waɗannan sahabban annabi in ba haka me zai hana da na karanta hadisin in ce to ana magana kan waɗanda suka kabi dai a wannan zamani ko ana magana kan wanda ya zo canza addini akalla shi ma ka ce dama kai to to amma baka ji kuna amma eh. ko ka tafi kan <laughs> kafire eh, ba eh. amma sai ka dauke sai ka mai da shi zamanin saboda wasu kalmomi idan suna magana wutarwa zo ashabi za mm. wutarwa zo da ummati mm. me yasa ka dauki ruwa ashabi kamar mm, ummati kuma sannan in kalma ashab ai tana da ma'ana istilahan tana da lugatan a dogon larabci duk wanda yake tare da kai sahabinka ne ba Allah yake cewa wala ta kun ka sahibil huti mm. ko zamani da kuka kwa ko zama kuka da mutum sai a ce sahabinka kai ko dabba ce sai a ce wannan dabba anta tu sahibuha mm, kana tare da ita sahibanka ce wannan mm. kaga ashe kenan in yace ashabi in ma ka dauke shi kana ana nabin sahabbai to wannan sahabban kuma dan me a cikin sahabban mutum zai tafi kan Abubakar kan Umar kan Usman kan Nana wanda gano sus daban akan su bizat ma bayan manajin ulama sai ba zai tafi kan irin wanda suke da illa ba misali abinda nake nufi wanda suke mm. illa kamar yanzu abdullahi bin ubay bin salo mm. kaga an kira shi da kalmar sahabi amma ba sahabi bane shar'an a shari'a ba sahabi bane yau wadan a shari'a wanda ya imani da manzo Allah ya mutu kan wannan imanin shine sahabi mm. amma a lugha sahabi ne to me yasa ba zai dauki lafazin ya dora akan irin waɗannan ba sai tafi kan ga yan su Abu Jahil wannan dattin zuciya ne mu je zuwa misalan mu Jabir ibn Abdullahi al-Ansari wannan sahabi yana cewa ya yi yaƙi tara tare da manzan Allah su alaihi wasallam guda tara tare da manzan Allah mm. ya ce ban je badar ba ban je uhud ba mm. bayan waɗannan ya ya kuka guda biyu ba wani yaƙi da manzan Allah ya ce ban je ba guda tara tara eh ka ne rauna mai imani domin in ba imani ba yadda za a mutum ya je gobe ya ƙara zuwa jibi ya ƙara zuwa kuma tafiyar nan an tafi wani ba da shi ba sa'ad ibn abi waqqas Allah ya ƙara masa yarda ranar yaƙin uhud saboda irin gudunmuwar da ya bayar da yadda yake kariya mm. ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ne zan manzo Allah na cewa mi fi daka abi wa ummi mm. jefa kibiya ka fa shi ka da babana da babanka manzo mm. Allah ne yake ga mai haka wanda shi ake faɗa haka yau kuma yake faɗa Allah yake ga haka shi kuma yake ga yake cewa idan ma'ana yayi harbi sai ya samu wanda ya harba din sai manzo Allah ya dinga cewa irin mi fi daka abi wa ummi haka ya dinga faruwa har ma lokacin da ya harbi wani mutum ya tuntsira manzo Allah ya dariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mus'ab ibn Umair wannan sahabi yana da kyau a ce matasa sun karanta rayuwar Musa. duk wani matashin da yake jin yana je da kansa ya isa mm. to ka karanta rayuwar Mus'ab don mutum da ya dan gata mm. ya taso a gata kuma gata irin na uwa mm. ka san gatan uwa ba ma ya tare da kokowa mm. kamar gatan kuma ba <laughs> gaskiya ne wannan gatan bai hana shi zai karba mm. addini ba Allah ya datar da shi musulunta tunda ya musulunta fi ce to shikenan ba ni ba kai mm. da yana tunkaho a garin makka duk inda zai je hira cika yi ana ce an daru shababi makka ya bi dukkan samarin makka kwarjini da bankaye ah, da yadda yake wannan saboda gaga amma da ya karbi musulunci ni ta janye wannan abu ya ce kije ki rige abin da yake gurin ki na zabi Allah da manzansa da yi hijira da yi hijira kamar yadda a nan ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah yake faɗa mm. ce mun yi hijira muna neman yardan Allah in ji sahabin mm. Ya ce cikinmu akwai wanda ladan shi ya kai zuwa ga Allah ma'ana Allah ya bashi ladan shi ya samu abin da yake so mm. ya rayu ya samu kuma rayuwa mai kyau mai daɗi Ya ce a cikin akwai wanda ya bar duniya ma ba tare da ya samu abin da yake so ba ma'ana ba tare da ya yi rayuwa ta jin daɗi a duniyar ba sai ya ce yace Mus'ab ibn Umair ya ce na gan shi ranar yakin wa'ud bayan ya yi shahada hmm. an zo za a bai likafa ne ya ce mayafi guda ne a jikin shi shi kadai ne da shi duk wancan ni'imar ya duk ni'imar shi kuma ya zo yi shahada hmm, idan an ja mayafin za a rufe kan sai kamafin su fito hmm, in an ja an rufe kafan sai kan ya fito mayafin ma bai ishe rufe jikin shi gaba ɗaya ba duk ya bar wanda ya zabi Allah da manzansa sai manzo Allah ya ce ku ja ku rufe kan shi ku bar wannan ku bar wajen kafafun ku sanya ganye ku sanya izkhir to ka duba yadda ya zabi Allah da manzansa ya bar duk wani abu na duniya to wannan ba ba karamin abu ne muhimmi a rayuwar matasan mu na yau za ga mutum bai rasa komai ba ko ba ma shi addinin musulunci ma ai bai hana ka ji daɗi ba bai hana ba bai hana ba bai hana mutum ya ji daɗi ba cikin addinin musulunci ka ci ka sha ka dinka ka sanya manzo Allah ce ba da banna ba ba da girman kai ba to amma duk da haka ma sai ga matasan mu suna tunanin idan suka rike addini kamar sun ci baya to ga yadda sabon manzo Allah kuma addini yakan kawo wata za a ci baya sannan dauki Ali bin Abi Talib lokacin da manzo Allah zai hijira manzo Allah kira shi ya ce ya kwanta akan sa. Hmm. wannan ma sadaukarwa ce wanda kuma komai zai iya faruwa komai zai iya faruwa dan da wannan manzo Allah ake a kashe eh, ya zo ya kwanta akan shi madada dan wanda za su zo su dauka manzan Allah ne a ciki wanda suke dakon kofa mm-hmm. idan manzan Allah ya fito su afka masa mm-hmm. to za su dauka ai manzan Allah yana ciki mm-hmm. wannan sadaukarwa ce sai jina Ali ya zo a wannan a wannan lokaci kamar yadda bin sanin sai jina Abubakar yayi oh. ana neman manzan Allah domin a kashe sai jina Abubakar ya bi shi suka tafi tsawon kwana uku suna cikin garo garo garo saur suka fito kuma suke tafiya har suka je Madina sadaukarwa ce ba karama ba sadaukar da rai ne domin mutumin da ake nema za a kashe sai kake tare da shi to alama ka yadda da shi ga yadda shi kenan kuma alama za ka tarba komai da amsa mai duk abin da zai zo hmm. ka shirya hmm. za ka tarbi irin wannan abin da zai zo tare da shi hmm. tunda ba lalle bane su kai misalai suna nan da yawa dangane da wasu sahabbai wajen ma'ana ba da rayukan su kuma alkur'ani zai gwada maka ga irin yadda Allah ya taya su akan wannan da irin yadda a manzan Allah suna alaihi sallama ma ya ta yaban su hmm. har ma ya faɗi cewa manzan Allah ya ce faɗi wasu ma irin yanayin yadda suke a cikin hmm. aljanna duk misalai ne suke guda mana yadda sahabbai suka sadaukar da rayukansu wajen kare annabi hmm. sallallahu alaihi to Allah Allah Allah ya saka mana alkhairi wannan duk ma da kaɗan ban tsokaci ta nuna kariya ga manzansa da kuma kariya ga addinin musulunci mm. dama baki daya fito da wa'annan ayyukan shi zai nuna su waye sahabban nan kuma a san matsayin sai da kowace irin kazarta aka doso da ita mm. zuciya ba za ta karba ba ta san wata manufa ake da ita baki daya to mun kalli baki daya ma ta su baki daya mu a yanzu da kuma ita kanta rayuwar su ta ba da sadaukarwa ga addinin da kawunan su da dukiyoyin su da kuma mu a yanzu na farko ita ba gudunmu tasu ta layuka da dukiya wani darasi nake fahimta akai tambaya ta farko kenan tambaya ta kuma ta bi mu kuma a yanzu me ya kamace mu na wanda ya kamata mu bayar tunda yanzu dai mun san da wahala mu iya yin irin abin da suka yi mm. to na farko wani irin darasi za mu samu a tasi mayar mu kuma a yanzu da muke wannan lokacin wani irin gudunmawa kamata mu bada mu kuma dan mu ko kwamantacce na su mun kata mun kata na farko darasin da za mu samu yana da yawa haka ne na farko dai babban darasi da za mu samu hmm. shine cewa babban riba a rayuwa shine mutum ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi zama cikin abin da ya zo da shi kuma waɗannan sahabbai za mu samu darasin cewa waɗannan sahabbai ba ƙaramin gudunmawa suka bai wannan addini ba har ya kawo zuwa gare mu to ashe haƙƙi ne nasu a kanmu mu kuma mu tsaya hmm. mu ga mun kare mutuncinsu hmm. mun kuma fito da darajarsu da falalarsu ga al'umma musamman a irin wannan lokaci da muke rayuwa yanzu muna rayuwa a wani lokaci da ya fi kowane lokaci zama wajibi a fitowa da mutane su a sahabban mm, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mm. domin irin wacce gudunmawar da suka bayar inda basu jajirce sun tsaya ba da addinin bai zama haka da yanzu addinin bai zama haka ba mm. ka duba da aka je yakin badar da aka je yakin badar maza Allah addu'ar da ya dinga yi cikin dare cikin abin da yake bada yana cewa Allah idan aka halaka waɗannan mutanen yana nufin wanda suke tare da shi mm. to a ibada a bayan kasa taka ta kariya Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba fala tu'bad fil ard kaga shi kansa manzo Allah yayi eh. kirarar matsayin su eh to ai a lokacin mm. su ne gaba ɗaya tunda wanda suka fito khullas ne tatattu ne mm. dan sai wanda Allah ya zaba wanda suka rage a Madina in an kashe waɗannan zuwa za a yi su ma da a gaba da su tunda kuma karfin imanin su bai kai ma na ashe kaga su ne katangar da suka tsaya suka kare addini wanda da su wayancan ma suka tsaya har har yazo zuwa wannan lokaci ne to kaga ashe wajibin mu ne kuma ko mu tsaya mu ga mun mun kare musu mutunci mm. mun kare musu daraja domin taba su taba addini ne mm. abinda wasu musu gane ba kenan wasu na cewa dan me za ku yi ta magana kan sahabbai kan taba sahabban manzo Allah taba mm. addinin Allah ne domin alqur'ani ba zai tsaya ba in ka soki sabon manzon Allah in ka bata sahabbai ka ce makaryata ne kafirai ne to ka rushe alkur'ani to wai Allah gafarta mallan yanzu ibadar da kake muke sallah da azumi da muke sauran al'amuran mu na ibadu baka da baka maka rawatu daga manzon Allah ina su suka mana da shi. to kaga da an rubuta su baki da ibada kake ta gama ita ma ta ruguje kware kuwa to dan haka kenan wajibi ne mu tsaya mai wannan hmm. sannan abu na biyu da za mu ɗauka da darasi a hmm. rayuwa shine mu ma mu kwaikwaye su kamar yadda ka faɗa ba lalle mu iya yin da abin da suka iya ba sai jana mm. abubakar ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya ka manzan allah kamar yadda manzan allah cewa wasa ne bai mali wa nafsi mm. Mm. ba lalle in yi haka ba to amma in kamanta shabbahu in lam takunu mislahum ta tashabbuha bil kirami ribahu ka kanmu mu kamanta ko da mu zama kamar su ba yanzu zaka ga cewa akwai abubuwa da yawa na addini yana buƙatar dukiya amma muna ja baya kuma abin da za mu iya da yawa masallatanmu da suke cikin unguwa da za mu ta neman taimako muna menene rashin kamantawa ne wani inda da tsari ba sai wannan bara ba kullum inda da tsari za mu rike duka mm-hmm. abubuwan ba bukatar bara gaskiya ne wani sa'in mutum ɗaya ma zaka ga zai iya rike masallatai na unguwa amma za ga abin kullum baya yake saboda ba ba kokarin kamanta irin wannan darasi da zamu dauka a rayuwar sahabbai kuma a nan zamu fahimci cewa ashe ba da dukiya wajen taimaka addinin mm-hmm. Allah shine dabara mm-hmm. shine wayo domin sabon manzo Allah suna da alaihi nama gashi sun bayar sai Allah ya tabbatar da ambatansu mm, ya shi kuma har yanzu yawa idan mutum bai bayar ba to shikenan zai tafi kuma abin da ya zo da shi ya tafi sai nan mm. abin da ya aikata mm. in ma aka yi rashin sa'a bai aikata komai ba to shikenan ya tashi fankan bayan kuma ba wani ambaton zai bi wani bayanin kirki da zarar ya bar duniya duke shi ta tashi daga tashi manzo Allah yana cewa dan adam yana cewa mali mali mali dukiya ta dukiya ta manzo Allah ya ce wa hal min malika illa ma akan ma akanta baka da komai a cikin dukiyar ka sai abin da ka ci ya mm. lalace mm. au abin da ka sanya ya ɓace ko kuma abin da ka bayar ya tafi mm. zuwa ga Allah wannan shine dukiyar taka to kaga anan zamu dau darasi da sabon manzo Allah haka nan ba da rayukanmu akwai gurin da ana bukatar ka ba da ranka ko da ba a fagen jihadi ba misali akwai abin da yake bukata ka tsaya ka jajirce wajen yanzu misali wanda za su tashi su tafi wani gari yada addini ai eh, nau'i na sadaukar da rayuwa a ciki mm, komai zai faruwa domin komai zai iya faruwa akwai akwai matsaloli a hanya da za su iya mm, faruwa wani wurin in ka shiga ka je karantar da addini in ba fahimci ka ba iya mm, dukan ka a iya kama wannan to amma in ka tana sabon manzo Allah su yake suka tafi wanda mutuwa ce kiri-kiri yanzu in ka tafi wa'azi ka tafi karantarwa tamanin ko casa'in cikin ɗari ba za ka shafa za ka je ka dawo mm, gaskiya amma su wurin yaƙi sai a so ko ai yana ga in ma cikin ɗari za ka mutu kamanta mm, kamanta ko da ba za ka je ba sai ka bada gudunmawa a tafi ka duba sai jira mm. usman da shi ba za a fita kuma ya da wani amma ya dauka ya bayar amma yanzu wani za a ce za a je a daukaka addini a gari kaza wasu ƙauyukan idan ka je da awa sai ka ga abin da ake bukata mutanen garin abin da suke bukata a haƙa musu rijiya amma sai an rasa wanda za su ba da wannan azo ai wannan mutane kowa lokacin na ji wani yana cewa sun je wa'azin maguzawa sai suke musu ma dariya suka ce tana ya riga ku ku da baka mana komai suka ce ga an gina mana rijiya an mana kaza an mana kaza an mana kaza amma ko sai dai Allah a baki subhanallah to kaga me ja wannan hmm. ba lalle bane zama masu karanta wannan su kuma suna da halin da za su hmm, kaga hmm. sannan a cikin wannan abubuwan duk da suka gabata za mu fahimci cewa za mu fahimci cewa dole addini yana buƙatar kowane bangare kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya aiko shi Allah ne ya zabe shi Allah ne ya fifita shi amma kuma abubuwan ba su tafi ba sai da ya samu wanda za su taimaka mai da dukiya mazara mm, girki sai ya samu wanda za su taimaka mai da dukiya mm. domin ta hanyar dukiya wani abin ba za a iya ba sai ta hanyar dukiya ilimin ba zai shi kadai ba mm. sannan sai da ya samu wanda su kama da rayuwarsu sai da ya samu wanda suka tsaya suka zama tare da shi suka karfafe shi game mm. da abdullahi dan mas'ud ya sabata sahabban annabi mm. sallallahu alaihi wasallama to a cikin abin da ya gabata za mu fahimci irin yadda sahabban irin yadda addini yake bukatar wannan mm, sannan uwa uba uwa uba daga cikin abin da zamu wannan mm. yadda sahabbai suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. so na gaskiya na hakika ka duba maganar da suke a wajen yakin badar mm, ya rasulullah mun gaskata ka mun yi imani wannan shi kanshi zai kara kamar allura za a manzon Allah inda ka ga dama da zumuncin wanda ka ga dama bar zumuncin wanda ga dama muna tare da kuma aka zo ardul waqi ta kuma aka zo aikace kuma ya zama haka wannan shine hakikanin kauna ta manzon Allah mm. tsayawa kan abinda manzan manzon Allah yake so mm. yin abinda manzan manzon Allah ya zo da shi mm. kwaikwayon manzon Allah cika abinda da wannan shine hakikanin kauna ta annabi in mutum ya wannan ko bai faɗa da baki ba to ya tabbata da kauna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu kallamu da salamu kun dai ji abin da Sheikh Rabi Umar Musa Ali Jalle mu yake ta fama man kai kawo dan ya gamsar da mu ya kuma faɗakar da mu ire-iren abubuwan da wayannan gudunmuwa da sahabban manzon Allah Allah suka bayar kuma karshe malam ya mana dauraya dangane da mu ma abin da ya kamata mu iyayin mu ko da a ce ba za mu kai irin abin da suka ba ya kamata dai mu kwatanta bangarorin ba da kawunan mu da kuma dukiyoyin mu don babu yadda za a din ci gaba sai da wannan kuma ire-iren waɗannan shururruka insha Allahu in suka ci gaba za su taimaka wa al'umma su san suwaye sahabban manzon Allah sun kuma gudunmuwar sahabban manzon Allah da irin yadda suka kai kawo suka kai gwauri suka kai mari wajen yada wannan addinin musulunci to mu ma wannan zai sa mu ga cewa kafin Allah ya karbi damu rayukan me muka muka shuka me muka bayar mu ma don ci gaban wannan addini ta malam lokaci ya cin mana ba za mu yi ci gaba ba illa kawai maka addu'a da fatan alkhairi na farko Allah subhanahu wa ta'ala mai da kai gidanka lafiya kuma ubangiji wannan abin da ka gabatar mana Allah ya saka maka da alkhairi kuma idan bukata ta tashi insha Allah karo na gaba za mu sake gayyata ka insha Allah jama'a masu kallon mu da sauraron mu a madadin babban bakon mu a Sheikh Rabi Umar Musa jalle mu da ni mai gabatar da wannan shiri Abu Sumayya Uthman sana Harun nake ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه به وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما All across ocean and ocean